Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Shirin Mara Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan muhimman abubuwa da suka shahi rayuwar al'umma ta da kullum tare alƙawarin masana a cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne ta hanyar gidajen rediyo arba'in da biyar abokan hulɗar Studio Kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar Nijar. A birnin Yamai ku samu shirye-shiryen kan Alternative FM akan gomiya tara da tara ɗigo hudu, kan Scoot FM tukwar tagi da Tambara FM kan zango mita ɗari da bakwai. sai kuma kan yanar gizo a akan www.studiokalangu.org da kuma kan whatsapp da kan facebook studio kalangu shirin mahara studio kalangu na yau zai tattauna kan gidajen rediyo na karkara ya ya kamata a kara ma gidajen rediyo na karkara kwarin gwiwa don su ci gaba da ayyukan nasu ko kuma don inganta ayyukan nasu kalandar gidajen rediyo na karkara ita ke bayyana ayyukan gidajen rediyo na karkara a matsayin gidajen rediyoyi mafi kusa da al'umma ma'aikatan da ke aiki a cikin gidajen rediyoyin da kuma masu jagorancin shi mutanen garin ne suna gabatar da shirye-shirye ne a cikin harsunan gida musamman ma a yankin da suke ciki shi kuma gidan rediyon yana watsawa shirye-shiryen sun hada da na wayar da kai ilimi da horo da kuma nishadantarwa haka zalika rediyon na karkara na gabatar da shirye shiryen su ne dangance da bukatun na al'umma da kuma abubuwan da suka fi cima al'umma na yankin nasu tuwa kwarya tare da kiyaye ka'idodi da hukumar ƙasa mai kula da sadarwa ta gindanya shin a yau gidajen rediyon karkara nawa ke da kwai a ƙasar niger wani irin matsaloli ne gidajen rediyon na karkara ke cin karo da su wani hanyoyi ne suka dace a bi don inganta ayyukan na gidajen rediyon na karkara to domin samun amsoshin wannan tambayoyin da masu da za su biyo baya ya samu gaito muku ana cikin ɗakin magana na studio kalangu da malam usaini aliyu na hukumar ƙasa mai kula da sadarwa barka ku da zuwa malam usaini muna tare da malam siraji idi mamman na kungiyar da ke kula da gidajen rediyo na karkara na kasar nijar cewa da harakom barka ku dai suwa bakin mun gwada karbi gorin gaita na mahawar studio kalangu ni hawa usman nake muku lalai marhabi madalla mu soma shirin da ku malam usaini na hukumar kasa mai kula da sadarwa malam Usaini Aliyu. Shin wani kokari ne ma'aikatar ministan sadarwa take yi wajen girka gidajen rediyo na karkara a kasar Nijar? To malama hawa na gode da wannan gayya da kuka mini a nan studio Kalangu don mu zo mu yi muhawara bisa rediyo na karkara. To kamar yadda kika ce wannan rediyo na karkara da gwamnatin kasar Nijar ya yi niyya ya kawa su. Shekara yau kaman a ce 21 da ya niya ya kawo su sai yi kenan dubu ɗaya da goma tara da tara wala 1999 don da ya niya sai wani kwamiti sunan shi comité de pilotage de radio communautaire da ya wannan kwamitin sai ya sa ka'ida yadda ya kamata cikin kasanmu a kafa rediyo na karkara kuma sai aka tambayi abokan hulɗa masu shuni partenaire da acmad da snv da pnud a tashin hari sai su suka kawo guduma aka sa rediyo na karkarori mhm. to rediyo na karkara na hari dai da aka sa shine na bankilare to amma ka a sa rediyo na karkara wanda na bankilare akwai radio rural na keta kun san an yi wani babban proje mhm. na bunƙasa kasa a can ƙasa keta amma sunanta radio rural ka a yi na bankilare amma yanzu masana sun ce na lare wannan shine na hwari cikin rediyo na karkara to gurin da aka yi lokacin da aka tashi aka ce kowace komin ta nijar ta samu rediyon karkara guda komin namu 265 yanzu da ya kamata mu samu rediyo na karkara 265 amma ba mu kai wannan ba ba mu kai ba wannan objective ne to wani aiki da muka yi lokacin ina hukumar sadarwa wannan aikin shine repertoire de radio communautaire na kasar nijar wannan da aka yi shi muka tambayi pnud ta mu finansan shi kamar wani kundi ne da aka gudanar da radio na karkara repertoire kamar kundi ne na radio na karkara na kasar nijar mhm. tunda da wuya a ce miki ga yawan shi ga karanta shi in ma an sani wani bai aiki amma duk da haka da suka yi wannan kundi da suka huddo shi mhm. suka ce 181 mhm. amma ba duka ba jamila 181 suke aiki kuma abin da muka bayyana ciki cikin 181 wannan 104 ne kawai suka sa hannu da kolin sadarwa sai sai suka yi sun yankaye da sharshi mhm. kina akwai wanda ba su yi sun yankaye da sharshi ba a mhm. lokacin da aka yi wannan eh, repertoire amma duk da haka yau muna da rediyo hiye da ɗari masu zaman kansu na karkara wanda suke aiki wa'ansu sun yi wa'ansu amma muna da ɗari za a ce mun mhm. samu insantan shi ya gaya muku shi da yake da radio communautaire yau da yake su ne suke kula da shi. Mhm. Amma kahin mu kai gare shi sirajin muna so mu ji shin wani irin tallafi ne kuke kawo musu don ayyukan nasu su inganta su. To mu tallafi da muke kawo musu kaman ka a hida ne in ka yi ɗa sai ka kula da shi amma don gaskiya mu ban mu kawo musu kuɗi amma muna tambayan masu hannu da shuni su kawo musu gudunma amma yadda ya kamata a yi ke aikin gayi da kika fara wannan muhawara ya ce rediyo na karkara mutanen karkara suka yi su mhm. da ken shi su mutanen na karkara tunda an aihe su an kafa su an taimake su kamar ka tura mota ta tashi bai kamata ba ta ce mai ya kare tsaya za ta yi da su na rediyo na karkara tunda su 'yan karkara su suka ce suna son a kafa musu ita aka kafa musu da su za su yi dabarar da za su nemo abin da zai sa rediyon su ya ta yi amma gwamnati a yau bata ba su funded kamar yadda take ba rediyo mm-hmm, mm-hmm, da talabijin mm-hmm. eh, masu zaman kansu 'yan prive ba a ba su kuma ba su yin publicity aikin su a ƙa'ida yake wala aikin su a ƙa'ida yake amma in ana son su bunƙasa hanyoyin da ya kamata hanyoyin da ya kamata abi kin ga tun da su wanda suke aiki cikin rediyo na karkara wannan ba duka ba suka iya aiki sun zo ne volunteer ne su suka ka mhm, kansu da ya kamata yanzu cikin 'yan service civic wanda suke hutawa kowace shekara a ministan sadarwa ana aiko mu 'yan service civic mhm. sun yi aikin sun koyi aikin ko ma ba su ware yin shi ba sai a ɗauke su gwamnati ya ɗauke su ya kai su kamar taimako a kan rediyoyi wannan na karkara mhm. tunda gwamnati in ina ya kai su shi yake biyan su sai a kai su cikin rediyoyin wannan a ce to ku in shekara ɗaya za ku yi ku je ku yi aikin jarida kuma a baka aikin ku da kuka iske kuma ku koya musu aikin jarida mhm. in aka yi haka kun ga gudunma ne babba za su samun karuwa mun sake dawa kanku malam usaini siraji idi mamman na kungiyar rakom shin ko za ku iya bayyana mana adadin gidajen rediyon karkara wanda ke da ku a nan kasar nijar assalamu alaikum eh, a 2017 don shekara ta 2017 mhm. akwai girgama da aka yi Eh, mhm. na radio communautaire ne le repertoire na radio communautaire kin inda duka da ya hadi da fini da CSA da mu ma kuma rakom duka mun kama an wannan okay. shi mhm. don a lokacin da an samu radio 184 mhm. me a yau suke in aka doka shekara hudu yau kenan radio nawa aka kara radio kan da aka kara a kadan ba a kara ba yau an kara 20 a dan takaitaccen wannan ne nake wannan lissahi ba don a yau radio communautaire da muke da Anjar to yanzu kama a cikin su ana iya sanin waɗanda suke aiki muna so au nivo na rakom ta wajen coordination national solar radio communautaire mm. biske wannan aiki ya kai shekara uku zuwa shekara hudu da aka yi muna nan muna ganin da masu taimaka mana partner kinmu mm-hmm. muna so mu yi reactualize kin shi mm-hmm, mm-hmm. a sake a sake wannan biske kamar yadda ya hudi ne akwai ka masu yi akwai wanda ba su yi don ilfoki a san wata radio take yi a san wata radio ba ta yi a samu ya ke ca duka matsalolin da ke da akwai mhm. a warware su mhm, mhm, wala tun da sauran suna nan ne amma ba cikin suna yin aiki ba ba cikin suna aiki ba amma ina son kara bisa abin da mamman Siraj ya gai sa'an da aka yi wannan girgam kamar yadda ya ce sai muka tono rediyo na karkara goma sha bakwai su suna nan suna aikinsu na rediyo na karkara amma ba su da authorization ba tare da sun samu izini ba ba tare da sun samu izini ba to da aka yi shi lokacin ne ina sadarwa na na jaridodi mhm. da na rediyo da talabijin sai muka ce to tunda wannan an aihe su kuma suna aikin da 'yan karkara suke so mhm. yanzu da <laughs> wani tashi ne tashi ne kawai mu ba su authorization sai aka yi regularize wannan sha bakwai aka yi regularizan su don suna cikin wanda aka zuba wanda mamman siraji ya gai mm-hmm, mm-hmm. to suka ci gaba da aikin su suka ci gaba da aiki su madalla malam usaini ko za ku iya bayyana mana kaman muhimmancin gidan rediyo na karkara a cikin kasa to kin san shi abin da yasa aka yi wannan gidan rediyo na karkara mm-hmm. kin ga dai yau misalin in kika dauki rediyo kamar na Dutch su suna ba da labari daga Dutch mhm. daga can ƙasa Jamus. Mhm. In kika ɗauki kamar rediyo na ƙasar China suna ba da labari daga can ƙasarsu. Mhm. Sai 'yan karkara suka ce kai da wani ya zo ya yi zancen mu, mu da mu ba mu zancen kanmu. In suna son su yi zancen kansu mushen likita na garinsu ya zo ya musu zancen rayuwarsu. Mm -hmm. mushan gona na kusa da su ya zo ya musu zancen noman ranin su mushan lakwal ya zo ya gaya musu amfanin da ke da kwai cikin zuwa boko na, na, na lakwal mhm. su, su suke ba kansu magana kuma wannan rediyon an tabbata yau su na garin 'yan kwaminotin sun yi shuraren abin da rediyo na karkara yake gai mhm. tunda sun san wanda yake gai in ka gai abu na gaskiya ana tabbata shi mhm. in ka ga abu da ba na gaskiya ma an san shi eh, kuma yanzu in kama wata eh, malati ya shigo cikin garin shi mushen likita sai ce musu ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi a mhm. kare wannan cuta kenan dai ita wannan rediyo tana da amfani kuma an ga ta ba sai an je nisa ba mhm, to kuma yau alhamdulillah mu tana cikin wanda suke da game da rediyo na karkara muna cikin lambuwan saboda muna da rediyo na karkara wanda sun bunƙasa karkarar tamu kuma suna aikinsu game da yadda ake tsammani. To yanzu shi wannan amfani da suke yi kamar lalle suna taimaka ma mutane wanda suke a cikin wurinsu. Kamar ita ƙasa wani irin amfani take shi da gare su. To kin taba inda ya kamata. Kin san abin da muke cewa a harshen turanci sensibilisation. Yanzu yau in za a yi zaɓe cikin ƙasa. ya kamata kowane ɗan ƙasa da ya kai majority wannan incin shi ne na ɗan ƙasa ya je ya jeho kuriya mhm. kuma in ka jeho wannan kuriya don ka ɗauki gobe wanda zai zame muka eh, magajin gari wanda zai zame muka wakili dipte wanda zai zame muka shirgaban ƙasa mhm. to wannan inci ne da kundin tsarin mulki ya ba kowane ɗan ƙasa ya je ya zaɓi wanda zai jagorance shi to mhm. in wannan radio communautaire in suka tsaya suka bayyana musu kai su ai da hankalinsu sun san abin da suke so a karkararsu sun san abin da ya kamaci karkararsu mhm. to ita wannan radio communautaire tana kawo gudunma mutuka na a waye musu kai alhamdulillah madalla malam sai mun sake dawa kanku siraji idi mamman na kungiyar rakom ganin cewa radiyon karkara na jama'a ne shin wace irin rawa ce wannan radiyon ke takawa a cikin rayuwar al'ummar ke kusa da su muhimmancin radiyo musamman radio kwamitar radiyo ka ne wanda na al'umma ne wanda suke kusan al'umma wanda suke ba da labari cikin harshen da al'umma take ganewa wanda wanda yake information yake ba da labari karshen ta makwabcin ka ne kenan za ka yi sauƙin gane fahimtar abin da shi yake faɗi kuma cikin yaran ka yake cikin yaran ka yake shi mhm. farafor a abin da wani zai je shi na yanzu ka bai in ni ina nan ya mai zan ma yan eh, age zan yi eh, emission bisa kan yanayin age mhm. ya za a mi na sani me wanda yake da age shi ya san me yake ce musu tuwa a ƙwarya mhm, kenan voila eh, abin da yake sa wallahi yau radio ko minotar ɗaya in ta kai Eh, a ce lokacin eh, tada ta yayi lokacin kunna ta don lokacin mm-hmm. ake ta wallahi ta sa in minute da minute kin ji mutane sun fara kira parce mutane sun saba da ita mun ga radio communitar da yawa kal engineers a nan yamai iske akwai radio communitar a nan yamai mm-hmm. akwai radio ta gudal akwai su abun mun gani a nan for example radio kin gudal wanda matasa na gudal mm-hmm. wani lokaci radio da ta yi tombe amfani don da ta lalace emitar in ya tsaya mhm. wallahi yaran nan matasan nan na club de kut su suka yi kotize jika ɗari hudu suka basu su sai ƙara suka sai wannan don mahimmancin ta ne da tsakiya yau kuma si rebian in eh, na dawo game da harkar siyasa mhm. da lokacin nan da aka fara siyasa don lizani katurantarsa akwai 'yan siyasa da suke shiga su ce ku zaɓe mu za mu muku famfon wara to yau da radiyon karkara da yake ta waye wa mutane kai mhm. gaskiya ana iya aji a haɗe shi farske akwai wasu kahoyi mhm, na yada labari wanda suke cike al'umma wanda sun waye ma mutane kai yau in kika je ki eh, haji hawa Allah ci da <laughs> yau in kika je ki yake ta eh, a da mhm. a da eh, a karkara mace batta da bakin ta yi magana me yau animatars animatars na radio kuritar ma nawa ke da akwai mhm. gaba da radio kuritar mata sun samu ban ce ba an ci ba gori sun ci gaba me kamar an dan batsa mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, don radio kuritar vraiment tana da muhimmanci muhimmanci da bai kai ba gura a faɗi shi a cikin gau ba ya faɗi ba da misali ah. <laughs> to shin wani nauyi ne hukumar ƙasa mai kula da sadarwa ta ɗora ma gidajen rediyo na karkara a cikin aikinsu ganin cewa kud suke da al'umma shin wani irin nauyi ne ita hukumar ta ɗora musu to shi dai duka dai na ƙara da wajen introduction ɗin da Eh, shi mai gida hodi mhm. radio communautaire a nan yankinmu nan kusa-kusa da nijar mali burkina biske ina aiki da radio kan kasashen nan babu inda ke da akwai tsari inda doka buraman ta tsara radio communautaire ta kayyade su ta tahiyarsa kamar nan eh, nijar burama mhm. eh, akwai tsari a cikin wannan don sai ke fake le radio communautaire mu a nan nijar an ce bisu siyasa ko kaɗan su siyasa radio ne wanda na al'umma ne mhm. kenan wannan ba ɗan ƙaramin ci ne ba muka samu radio kurutar don a ƙayyade suke kuma kamar yadda aka wadi akwai kayyade sharci ko ta radio kurutar tana da kayyade sharci mhm, mhm, wanda ta sa mishi hannu ni na da cewa ba zan yi abu kaza ba duk abin da zan yi abu ne na eh, cigaban gaban al'umma yau ina ɗauka radio national ma iske radio national duka bakinta ina bakin ta mai bakin ta manyan garuruwa ne me a kora do na namu waɗanda a gari da dama su suke ɗaukar relekin eh, radio national mu wadara abu muna cewa ma ilfoke fitaitar ko radio national su zamna su yi dawo na yarjejeniya saboda komai bisa samu a rinka dan tallafa musu a rinka dan tallafa musu a mm. cikin dan abin da gwamnati su ma take ba su to madalla mun dawo kan wannan insha Allah malam siraji eh malam usaini shin a cikin ayyukan gidajen radio na karkara menene ya waje ba akan su ko da yake yanzu malam siraji ya ba mu kaɗan daga cikin abin da aka yi hani akan su to abin da ya kamata su yi mhm. kamar yadda ya ce kayi da charge wannan a turanci shine kundi ne wanda yake ka'ida yake da kawo ka'ida abin da ya kamata su yi da abin da bai kamata su yi ba mhm. kuma sun riga sun sa hannu in suka yi abin da bai kamata ba hakuma eh, hukumar sadarwa na, na, ƙasa mhm. za ta hukumce su ta kaya a su kuma su da kansu bai kamata su yi siyasa ba tunda su na al'umma ne na community ne mhm. a cikin community yanzu kundin tsarin mulki ya ce pluralité d'opinion eh, kowa iya iya samun ra'ayin shi mhm. in ka ɗauki al'umma kowace iri ce ko cikin al'umma wannan kowa da ra'ayin shi to kowa ya rike ra'ayin shi amma a zo a yi zancen karkara a yi zancen jama'a shi yasa aka ce an hudda siyasa cikin rediyo na karkara mm-hmm. kuma wannan wa'anda suka kawo wannan doka na amani sun yi tsinkaye dogo mm-hmm. eh, tunda inda kamar yadda ya ce siyasa an bari ta shiga to da rediyo na karkara da sun mutu ba kaiwa ko ina da sun mutu mhm. to baya ga wannan kuma mun lura da cewa akwai su gidajen rediyon kakar ba su labaru shin me yasa to eh, tashin hari rediyo na karkara aka ce su yi zancen su na matsalar su ta mhm. karkara mhm. su rediyo wanda ya kamata su yi labari radio prive masu zaman kansu television prive da rediyo da talabijin mai zaman gwamnati mhm. aka ce su su ba da labari amma yau kuna da rediyo na karkara a cikin karkara in ka ta sai ka ji sun sa jamus mhm. sai in lokacin jamus ya yi su sa jamus in lokacin bbc ya yi su sa bbc abinda ya sa su cikin halshen da suke na hausa mutanen wannan karkara sai su ji wannan labari na duniya mhm. kuma an ce ba su iya publicity da hwari da aka kirkiro mhm. su amma kamar yadda muka ce a hwara wannan muhawara tun da su gwamnati ya kawo su community ta tambayi gwamnati ya taimake su da hannu da masu hannu da shuni an mhm. sun aihe su in ana son kasu mutu shi publicity wannan dole shi ne ke kawo musu kuɗi mhm. komi yanzu duniya an babu kuɗi bayayyuwa wannan publicity a ba su izini su ma su rika yin publicity don su samu kuɗi paske in suna general resource wannan rediyo nisa za su madalla shin malin sirajin to gidajen rediyo na karkara suna kiyaye sharuɗin da aka ya musu wanda hukumar sadarwa ta ya musu yamma radiyo nan suna kiyayewa mene ne kiyayewar shine mun yi zancen babu siyasa mhm. babu yau radio communitar guda da za ki je ki ji an sa miting babu shi komin mun kamfani politik ta siyasa da ake gidan radiyon karkara shi dai kawai labarai ne eh, na game da ci gaban al'umma babu zancen wannan kuma babu zancen addini a ana wa'azi me babu zancen kamar a ce wannan dan izala ne ba zai shiga ba ni farske dan tijaniya ne ko kuma wannan kirista ne ba a babu sai a politik sai a kuma sai fa ya ke ta wa'azin shi daidai kowa daidai wa'azin shi daidai gwargwado don vraiment kiyayewa eh, radio kuritar suna yi kenan sai min fani da wannan dama ma sai ku kara tunatar da su da kwana bisa abubuwan da ya kamata su da ya kamata su inganta aikin nasu shi ne matsala radio kuritar yau game da ingantar da aiki eh, benevola ne mutane ne wa'inda ba su yi ba karatun jarida wanda zai doka. mun yi karatun jarida ko kuma wanda bai je ba wannan kana nan birni kana samun eh, kana samun horo tunda shi aiki aka ce kullum koyon shi kullum horo ne me su ma suna samun horo parce que partenar partenar partenar akwai wanda yau ya kai shekara 20 a radio kudutar ya samu horo yadda ya kamata mai matsalar wataran ba a aiki da abin da aka roko ne mhm, mhm, mhm. shine ake ta eh, eh, matsala su game da an ɗauki horon wani lokaci an tattara shi an ajiye shi ba a koma ake wala don sai mhm, madalla shin ko kun taɓa samun irin wannan inda wani gidan rediyo ya bijire ma umarnin hukumar sadarwa an taɓa samun irin haka a ah, no an tuka ni dai a sani na mhm, mhm. a sani na ba a taɓa samun shi parce csc eh, suna da antenne regional regional wanda kuma suna kontrole kin abin da ake wani wala a yau in eh, a bisa kan radio kinka ka yi maganar wadda ba shi bane ba su kansu ne radio kurutar wanda ka yi da sharshi nan taka ba kai bar spectacle cikin yan kwanaki kaji sai sai ta maka magana an baka kashe di mhm, mhm. don akwai dispositif ɗin wanda eh, vraiment Niger ta ɗora shi mhm. kuma yana fansoni ni dai a sani na mun taɓa ba jin wata radio kunatar wanda ta yi abin da ba shi ba ne ba wanda a mm-hmm. ka'ida ta ce kalta ta yi ta yi shi <laughs> bari ma sani na mutu ba wannan ba saba ko <laughs> to madalla <laughs> bari mutu ba Allah ya kare kiyaye ba Malam Usaini Aliyu ta aka samu kuskure ita radio ta shiga cikin wannan halin da bijire ma umarnin da kuka ce kamar miki iya biyo baya to yanzu kamar yadda kuka ce a cikin kayi da charge wannan an gaye shi kin ga dai juju wanda in ni da ke malama hawa da shi malam siraj in muka yi laihi mhm. ai akwai code de procedure penal da ake cewa wanda in na tai koti in kaza na sata in yaɗe na yi in ta da hankali na al'umma na yi sai a ce kundi ya ce a ah, article din shi na kaza ga hukuncin da za a mini mhm. in akwai circumstance a to shi ka yi da charge wannan ya gayi ciki laihi mhm. in laihin karami ne hakumcin shi da za a yi sai a muka kashe di mhm. in laihin mai girma ne sai a kirawo ka mhm. a shurare ka a yi rapor kuma ana iya a tsaye da aikinka wata ɗaya har zuwa a rihe ka gaba ɗaya laihin ka mai karhi ne amma kamar yadda malam siraji ya ce har yau ni a sani na rediyo na karkara ba su taɓa yin laihi ba da yake sun gwada yauci to su yau sai sai ta hakumta rediyo da talabijin masu zaman kansu da na karkara tunda su masu zaman kansu uh, radio prive da television prive kullum laihi suke mhm. in suka rike kuɗi su taka doka in suka rike kuɗi sai su yi abin da 'yan siyasa suke so in suka rike kudi sai su yi abin da suke yake musu daɗi to su rediyo wannan wallahi ina jinjina musu rediyo na karkara wannan su da yake sun san dan me aka yi su babu zancen addini mhm. kin ga da yau za ce wannan dan izala ne wannan dan kadiriya ne wannan to ita rediyo na karkara babu ta in kai kadiriya gare ka tijaniya gare ka in kai menene ka rike ra'ayinka na musulunci mm -hmm. na sallah ra'ayinka na siyasa nan zance ne za a yi na al'umma to su ha yanzu ba su samu ba wannan tangarda to kuma ina musu fatan allah ya sa su ishe eh, eh. cikin yadda suka fara madalla shin malam siraji ina ne gidajen radiyon karkara suke samun kuɗaɗen da suke tafiyar da ayyukan nasu ganin cewa gwamnati baya ba su wani kuɗi ai nan ne ke da akwai rikicin mhm. saboda le radio communautaire tun da aka kafa tawarin nan ta tsarin tahiyarsu bai samu ba canji sosai an samu canji mai bayan da ya kamata ba parce ba a ba su madamar publicity ba su da kamar eh, funded ga aka doka radio privé da funded a la aka doka da radio national public suna da subvention na gwamnati mai radio communautaire ba su da wannan don yan canjin da yake shigo musu shine wasu prestation wani sanarwa wani sanarwa mhm. wani eh, akwai ONG ya kai support da sensibilisation mhm. a mushi difize mhm. yanzu kamar wani lokacin coronavirus din akwai kungiyoyi da dama da suka yi support da sensibilisation suka kai radayukan mu suke samu suna difize don kuɗin su dai na musamman da suke samu dan abin da suke samu na musamman vraiment wa'annan abubuwan ne kuma shi yake sawa kuma yake kawo musu dan rikici suke mine ne benevola mhm. ne baka da salar don kayi shekara daya biyu uku hudu biyar kana aiki a gidan rediyo baka da albashi ko kaɗan dan abin da ya samu a ɗauki jika biyar jika goma jika ishirin haka in ta yi daɗi a baka don shi ma yana kawowa babban cikas a cikin aikin eh, radio communautaire a takaice dai kawai radio communautaire vraiment source da finansaman su yar karama ce akan wannan wani lokaci kun gabatar da wani kudure wani tsari na cewa kuna buƙatar gwamnati ya tallafa ma wani gidajen na karkara da kuɗi shi ina kwanakan wannan zancen hmm. don ka tsibirai eh, akwai abin projet de loi bisa kan finansaman kin eh, radio communautaire da mu a niveau da rakom da wasu eh, wasu masu taimaka mana mhm. da csa da minister de la communication duka lokacin da aka gamu aka eh, aka yi text ɗin mhm. don text an kai shi a niveau na eh, minister suke sur na san da bai ba abutar har yanzu bai matsa ba mhm. sosai mai japan suke yana bisa kan hanya yana bisa kan hanya dala mai zur'u na san da sati da ya gabata ma Eh, nan csc an yi mu mhm. rakom don mun tafi au niveau da csc eh, du csc mun yi zance bisa kan wannan eh, kuma hallo minister da communication na san dai monsieur le dg mhm. ya yi ni sanin barske <laughs> su suke kusan wannan kin shine ma zan tambaye su wato malam aliyu hussaini shin wannan batu ina kwanakan shi a bangaren na ma'aikatar ta ministan sadarwa nan da ya cikin wannan studio naku yau da 'yan kwanaki sai muka yi muhawara a halshen faransanci bisa eh. Eh, zancen rediyo na karkara don in kuna tune shi musa da yake shine magatakarda na wannan kungiya sj din ne eh. ya ce a ministan sadarwa da suka je an ba su an tabbata musu wannan avant projet na financement na radio na karkara mm -hmm. ya iya cikin circuit d'adoption kun san yanzu mm, kaman za a dauki eh, za a dauki kudiri mhm. sai an kai shi conseil de cabinet da ministrori ne da premier minister suke tattamna mhm. in a kare a kai shi cotevet in a kai shi cotevet a kai shi conseil de ministre. in conseil de ministre majalisa ta kasa. wadda take kasan shugaban kasa mhm. in ta tabbata tukun a ɗauki wannan kuma kuduri a kai shi majalisa ta diptoti in a kai shi can sai ya zama luwa in ya zama luwa to yanzu in nawa aka gai sai cikin kudin tsarin na ƙasa a hudu wannan kudi mhm. to yanzu iya cikin circuit adoption mhm. to fata dai da muke allah ya sa kai ya daɗe kuma allah ya bayyana shi kuma allah ya sa rediyo masu zaman kansu suma su samu lumhashi mhm. don kamar yadda ya ce kin gani ɗan abu kalilar da suke samu yanzu da aka yi kwamfani da telefoni cellular da ya zo mhm. tun da da ba su da ƙarfi kwamfani babu suma da aka fara to suna yin avi e communique suna yin eh, communique da suke yau da whatsapp <laughs> yau da su da kansu da in ka sa dala ashirin ba ma ya ka ba wurin rediyo na karkara ya ka aika ma duka wanda suke cikin ka a kyauta to suka zo suka dan karya wuyansu gaba daya mm-hmm. wallahi matsala suna cikin matsala ba su da kuɗi kuma wa'ancan volontariya suke yi kenan aikin badala ne ake ana aiki ba biya yanzu ke malamawa nan yau studio kalangu da ya wata daya biyu ba ta biya ki ba wallahi duk san aikin jarida da kike in ce a ah, ne wani ni da kaina mai magana wannan ni in ba a bani albashi na ba wata daya wata biyu sai in ce to mine ne na musu wannan abu <laughs> ni ya aka yi don kowa da hakkin shi ya kamata a ba kowa hakkin shi radio na karkara ya ci kama musu su a ba su su amma su ma suna da laihi dan ɗan kuɗin ƙalilan da suke samu sai a samu wani kura a cikin su sai wawu shi ya cinye shi ya handame shi kaɗai to da yake suna da comité de gestion mhm. akwai sa'an da comité de gestion yake gamuwa sai ce to su wani ha su yi rabon kura kuma wanda ya rabon kura sai a sa shi gehe a ida amma matsala suna cikin matsala amma kamar yadda na ce wannan wanda suke sarbisi na ifti mhm, su rika zuwa suna gwamnati ya kai su suna kama musu wallahi an aka musu wannan gudunma ne babba tunda ba su biyan su sun yi aikin kuma su zo su koya musu aikin kuma su taimaka musu mhm, mhm, madalla mun gode sosai malam ali usaini shin takamaimai idi mu siraji mu kuke jira daga gwamnati don aikin da shirin karkara su ta yadda ake so don kayan in je can gurin zan sake dawowa gaba da harkar matsalolin yan canji da yake wanda yanzu mhm. yanzu eh, misali da zan can eh, kwamfani da telefoni mobil yau in kika ɗauka eh, kamar radiyo kan mu suna musu neman kuɗi a banza mhm. tunda babu radiyon da zaka je babu emission interactive yau ko partner o development lezo NG national international sai suna so ka yi emission interactive emission mhm, interactive minan ne ta kira ci mhm. kenan wannan kira da ake suwo le kwamfani da telefoni mobil su suke samun yan canji mm, mm. ban katse kunu hashi ba wani lokaci kaman a cikin gidan da masu zaman kansu an wata da na tsakanin su wa'annan kamfanonin wanda cewa sun lokacin da suka wannan wannan telefonikin da farko in an yi kira su kuma ga kasan da suke ba gidajen da masu zaman kansu kenan su yan karkara ba a musu haka a da radio ko na tarba radiyon mu da dama mu mu da kanmu dosiye nawa muka ɗauka na radio muka kai eh, wajen kamfani kenan mm. bisa yanzu bisa ma duba ne kawai haka radio ɗaya radio ɗaya wadda ni a sani na wadda na santa radio kamar ta walam baro walam mm. a wani lokaci ta samu ta yi sanyan convention kenan da eh, wasu ɗaya daga cikin kamfanin kenan mm. me shi ma da suna ba su abu da yawa kamar san fursan yanzu ya dawo bai san fursan ne ma suke ba su alhali ko da da yanzu kiran ya yi yawa ya yawa ba don wannan abun burama abu ne wanda ana exploitation radio commuter musamman akwai kamfani mai eh, babban wannan kamfani na ƙasa wanda yake kula da harkar sadarwa mu muna kira gare shi muna kaiwa kuka mu gare shi ko yana iya farsiyo harkar doka ne ni ba ban san ba harkar doka ne muna kira muna kai kuka a gare shi da cewa ko yana iya tilasa ma eh, wannan le da telefoni ya zama to a ce sun rika sun yan wani dan karamin convention da radiyika da namu saboda su rika samu wani dan abu mm, mm, mm, mu dan wannan ma da muka musu parce su ma taron kin san mutum yana emission yana so rika ji ana ana kira yana ana kira ana wane ne mm-hmm. me akwai radiyika wanda eh, suka hwasa wannan kin akwai radiyika wanda suka hwasa wannan suka koma wacan tsoho method ta carte d'auditeur mm-hmm, mm-hmm. sai su shiga cikin kasuwa su sai da eh, akwai ne club de kut club de kut mm, da suke nan don ke ka ya aba eh, yan member in club de kut in kart in hisu je in suka sai da kenan su ma kana da dala goma a cikin dala ashirin mm-hmm, mm-hmm. kenan omo radio ta samu wani abu ba ta asara mm-hmm, madalla siraji mu dawo kan tambayar ta ko mm. wato eh, da muka ce muku jira da gwamnati don aikin gidajen rediyoyin naku na karkara su ta yadda ake su abin da muke jira da gwamnati babban abin da muke jira da gwamnati shine wannan Eh, projet de loi wannan doka tafi na saman kira radio communautaire a samu ta wuce a yi da ya zamanto a ce mhm. yadda le radio privé suke da funded yadda media public suke ke da subvention ya zama to radio communautaire su ma an ɗauki ƙudurin doka wanda zai sa ya zama to a cikin virginia national ana aikin da suke ba dan karfi bane ba ni bare na ba aikin radio privé suke ni na zama a wannan privé na san ko privé suna me aikin da radiyon karkara suke mhm. mhm. tsakanin da Allah Leprive ba su yi shi kanta da take bakin tamanyan garuruwa le radio la namu su suke continue suke ɗaukar relay mhm. su yi yan sensibilizakin babban al'umma kuma yancin can kikin ma sun yi ba radio muhimmanci eh, suna saurari kai akai tun da radio mine ne da daɗin radio radio yau an salulanka na jika biyu ko jika uku na dan cana yana da radio don ne la radio elle accessible nan da nan kowa ke saurare ke samun ta wannan don vraiment babban abin da muke jira da gwamnati shine wannan kuma kamar yaya da partenar namu su ma da muke aiki tare da su mhm. muna so zaman to a ce su akwai wanda suke kama radiyo mu matallahi mhm. wasu material wasu abu da dama ko kuma ma kwantarakin na wanda da suke bada na diffusion muna so ya zaman to a ce akwai kadir wanda za a kare wanda za a rika tattaunawa don sanin cewa kai mi kama radio kaza in muna aiki kamar muna intervenir gurin radio guda kai kana musu kai partner din su ne ni partner din su ne zama to yau ka doki mikro ka ba su ni ma gobe na zo na doki mikro na ba su kenan fiya da abun bai musu ba guda a eh, lokaci suna da wata bukata ta daban suna da wata bukata ta daban mm-hmm, mm-hmm. kamar wannan muna so zaman to su bari akwai wasu wanda suke taimaka ma radio ka suna AGR mm. activity generators da mm-hmm, revenue yau akwai radio yika da dama a Niger waɗanda suke activity generating su da revenue kenan wanda yake musu parameter ɗin suke samun 'yan canji suna da dama kenan ya zamanto su le partner kenan na radiyika muna muna kai kuka su ma a gare su ya zamanto oliye domin a rika samun wata tattaunawa tsakanin ku kamar misalin partner king tsakanin su suka tattaunawa mu wannan karin ga abin da za mu kai ku a san wanda su ma abin da za su kadan ka kawo abu guda alhali kuma bukatu suna da yawa alkuwar muna so ya zamanto su rika teka makaman su gaba da ajiyar gina activities na da mhm, mhm. aikin da zai sa eh kamar yanzu su kamus musu wata dabara wadda in sun yi ta za su samu kudade. za su samu kudi ba mhm, kin ga yanzu kamar akwai Eh, yi haƙuri akwai radio inda ɗauki ɗan ƙarin misali akwai wasu partenar da suka ba radika eh, ɗaya biyu uku na jihar talabiyar wanda muna aiki tare da su don suka ba su wani abun sonorization wani tukwane wani bash wani mai ake ca kujeru don ya zama to a ƙauyukansu in ana yin eh, arme ko ana wani sabga he a zo a ɗauki wannan bashi a ɗauki wannan mhm. kenan yana sa musu suna samun yan kuɗi yan kaɗan kenan ya zama to sauran partner muna kira gare su in sa iya yin haka nan vraiment suna kokari me muna so su kara di madalla siraji Allah sa sun shi to wato malam Aliyu Usaini mashawarci a ma'aikatar ministan sadarwa shin a ganin ku wani hanyoyi ne suka dace a biyu don inganta ayyukan na gidajen rediyon karkara to su dai kamar yadda muka ce tun da muka fara wannan muhawara mhm. kun wannan luwa bisa finansima in ta samu mhm. ita ta kare komi tunda cikin rumbun tsimi na ƙasa cikin kuɗi na ƙasa da kowace shekara majalisa take kakkasawa mm-hmm. in aka yi kaman funded in aka yi kaman subvention da ake ba radio da television na gwamnati in aka hudo musu kuɗinsu ya kare su kuma ya ba su ƙarfin gwiwa mm-hmm. da yake kuma allah ya sa wannan projet de loi iya cikin circuit d'adoption muna fatan ya bayyana da maza kuma allah ya sa ya ya shahe hawayensu <laughs> amma in kun ɗauka yau kin san shi rediyo da kanshi shi yake ma abinmu na mu daidai tunda talabijin sai ke da wuta sai da mutane yauni gare shi amma rediyo wannan yau in kina so na in kika ta yi kasuwa na kusa da shi ka hudu hudu da rabi yake sai radio wanda zai kama fm kowace tasha to in ka kama shi in ka sa mishi batir biyu na dala ashirin in cikin gona ne in ke kina dafa ki ne in kina gudu ne shi rediyo wannan c'est vraiment ruwa en Afrique abu ne souple wanda kowa iya iya samun shi arha gare shi kuma kana jin abin da za a gaya ma kuma rediyo na karkara wannan don komo bisan shi shi shi ya kamaci karkaran in suka samu wannan kuɗi na wajen gwamnati babu abin da zai kare su hiyar da wannan amma ba a ce ba don sun samu kuɗin gwamnati su yi kwance da kaya su ce ya isa a su ma ya kamata su yi activity da zai musu general resource uhm, uhm, uhm, in suka yi shi suna da na gwamnati suna da nasu in suka yi ƙarhi su animatar su sai su musu salar su biya su wanda kake biya ya fi samun hamzari da guzarin yama aikin kirki in kuma kai aikin kirki wanda suke shuraren ka sun yawa in to audience ɗinsu ya ƙaru to suna zamne mutane za su zo sun sa musu publicity kuma wannan publicity ya ci gwamnati ya ba su izini kaman sauran su ma su rika yin publicity tunda yau publicity wannan ko a nan ko a wani wuri ita take finansan media ba ta yi ka ce in baka ce baka yin publicity ni journal da ɗaya na sani wanda shi bai san publicity kana shi ne a france shi bai san publicity don mm. kin san masu yin publicity sai suna iya rike ka in publicity ya ma yawa in ya ma yawa baka iya ga laihin wanda yake ka publicity mm. wala ya ce shi furgan garde la ligne editorial ya san kudin kudin publicity mm. shi ya da dabarar shi don mutane suna sayan shi shi bai buyon bai saura mm-hmm. to me in kin hudda shi shi ita bibliste wannan ita ce ran jarida ita ce ran radio ita ce ran television don a musu kokarin wannan kuma a ba su horo shi gwamnati baya gajiya kin san shi amala ne kuma uwa kowa ne ya ba su horo ya kai musu 'yan service civic da suka fito ka suna ana suna hutawa a kai su yi aiki ba gwamnatin zai biya su amma su ma rediyon karkara aiki kuma gwamnatin kai gaji ya ma wanda suke ciki horo kuma kamar yadda ya ce rediyon tun da an riga an yi ta an kirkiro ta in taɓa ɓaci gwamnatin shi ya ga masu hannu da shuni a zo a gyara rediyon in rediyon tana aiki in ma'aikatan sun yi aikinsu in ya ba su ed a sai su yi a kafa su biyu kuma abin ya kawo sauki to madalla ina ganin cewa dai to kara minti daya lokacin namu ya kai mhm. waɗi mhm. kamar dan abin da suke samu azu eh, dj na wadi akwai handama mhm. sai gani mutane dan abin da ya shigo ma an handame shi me mu wani bo da kwar na son da sun lura dokumentaire akwai farmasiyon da muke ba radayi kanan game da jasiyon jasiyon administrative et financière don su yanzu za su tattalin abin da suke samu ya zama to a ce an sarrafa shi yadda ya kamata ya mhm. zamanto an kiyaye an eh, yi jesu yadda ta gari mhm, mhm, akwai kuma horo da muke ba game da shi eh, na fina sama montage de dossier eh, su yi montan dossier su je su fuske akwai partenar da yawa waɗanda suna da yan canji da suke son su bada burke a yi wasu activity don muna taimaka musu game da wannan su yi montan dossier su je su wajen partenar wa development su samu kudade wanda zai musu permitter din su yi abin ga mai babban abu ne da muke wannan shine vraiment formation ina a gestion administrative et financière mm-hmm. madalla ina ganin cewa nan muka zo karshen mahara ta studio kalangu ce da ta mai da hankali kan batun aikin gidajen rediyo na karkara ya ya kamata inganta ayyukan na gidajen rediyo na karkara a kasar nijar kamar da kuka shi dai daga bakin bakin namu gidajen rediyo na karkara na taka rawar gani sosai a cikin cigaban yankunan nasu sai dai kuma suna fama da matsaloli da dama wanda ya kamata a ce gwamnati ya dafa musu don shawo kan wannan matsalolin a madadin bakin namu malam usaini aliyu mashawarci a ma'aikatar ministan sadarwa da siraji idi mamman na kungiyar gidajen rediyoyi rakom ni hawa usman nake mana sallama sai mun lokacin insha Allah mu kasance lafiya